assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba haduwa domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan alkur'ani da sinna manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon allah ta'ala ya mana gudumawa allah ya mana jagoranci don ba manta ba tafsirin namu na dare wancan karo ko in ce jiya muka kare suratu sajda da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tayi suratul ahzab insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu yau muna bakwai ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha biyu ko ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam in sha Allah baraka wa ta'ala kamar da muka ce za mu tashi sabuwar sura suratul ahzab kafin nan kai wani bawan Allah da ya kawo himarai guda goma na marayu Allah ta'ala ya saka masa da kamar yadda muke ta bayani dai kofa a buɗe take masu kawowa da yawa su kawo masu kawo daidai su masu kawo liyun fikzu sa'atin min sa'ati duk wanda yake da dama ya bayar gwargwadon yalwansa wanda kuma ya zama arzikin nasa ya ɗan ƙuntata ya yi iya ƙoƙarinsa kowa ya sayi aljanna da abin da zai iya allah ta'ala ya taimake mu allah ya ba mu sa'a insha allah ta'ala za mu shiga cikin karatu kamar yadda muka ce za mu tayi sabuwar sura Allah ta'ala ya ba mu yi fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي اتق الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وانا سورة سورة الأحزاب كما yadda مكساني sani surori suna nan burjik cikin alkur'ani akwai sura wanda aka saukar a garin makka akwai kuma surori waɗanda aka saukar a garin madina surorin da allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da su a garin makka wato wadda suka biyo baya na garin madina idan aka ce maka aya ta shafa aya ko sura ta shafe ko dai me to da ka samu wadda ta shafe to wanda aka saukar ne a garin madina wanda aka shafe kuma wanda aka saukar ne a ina a garin makka nan garuruwa guda biyu su ne garuruwan da allah ta'ala ya zaba a bangon duniya ya ba su falala da daraja na a saukar da alkur'ani wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama nan garuruwa saukan alkur'ani a garin makka yana tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna kenan a garin makka saukan alkur'ani ma a garin madina yana tabbatar da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin madina wainan garuruwa suna da daraja garin madina akwai kaburburan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama sannan akwai gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu ma'ana ko da da ka zo baka ga ginin gidan ba amma dai da iya ce maka a ta eriyan nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu sannan akwai kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ina a garin Madina to haka kuma garin Makka ma tana da nata falala da daraja domin kuwa ɗakin kaba yana ina ne yana ainihin wato garin makka hasali ma aikin hajji ba a garin madina ake yi ba a ina ake yi a garin makka ake wannan duka wani matsayi ne wanda allah ta'ala ya ba su wanda kuma duk mutumin allah shi ma zai ɗauki wannan matsayi nasu ya ba su ba tare da su kansu ba ba tare da aibanta su ba kuma ba ce maka aka yi mutanen garin ba za su iya kuskurewa allah ba a ai kullu bani adam khata kowane dan adam yana kuskure har sahabbai ma da suka rayu a garin makka da madina an samu kurakuran da suka yi wa allah sai dai abubuwan da suka yi na alheri ya rinjayi kurakuran to ko duk dan adam din da kyawawan sai ya rinjaye mummunansa to shi kan ya haye a wajen allah tabaraka wa ta'ala da haka wannan sura suratul hazab an saukar da ita ne a garin madina kuma hiya salas wa saba'una aya tana da ayoyi wato saba'in da uku sannan wa maudu'u har ra'isi sura abinda take karantarwa shine kam'i adatil jahiliya tana goge al'ada na jahiliya ta kawo ƙarshensa wa izalatuha da kawar da ita anil mujtami'il islami wato gabarin mahaɗa na ina na musulunci sannan kuma wa kanat fiha ayatul rajmi a cikin suratul ahzab akwai ayatul rajmi amma an yi mai an shafe ta an gane wannan ko an shafe ta don haka wannan yana da ya tabbatar da wato ainihin akwai ayan amma an shafe shine a shaikh wa shaikuka ko kuma wa shaika iza zanaya wato tsoho da tsohuwa shine a shaiku dattijo ko tsoho ko wanda ya taba aure an gane ko wa shaikatu ko ko wadda ta riga ta taba yin aure iza zana ya in suka yi zina huma albatta to a jefe su an gane ko amma an shafa mene an shafa karatun amma ba shafa mai ba ba shafa hukuncin ba don haka yake nuna idan mutum ya yi zina ya taba aure in dai shaidu sun cika to shi ba bulala ɗari da a masa ba jefe shi da yi haka in mace ce ma ta yi zina in dai ta taɓa aure kuma aka kama ta da saidu da aka tabbatar da ta yi ita ma ba bulala ɗari da a mata ba jefe ta za a yi an gane ko aina kalan kenan min Allah wallahu azizun hakim har karatun ayyaki kamar yadda can da Allah ya ce <clears throat> a abunan azzaniyatu wazzani ko can kuma Allah ya ce mene fajlidu ko ba haka ba kulla wahidin minhuma mi'ata jalda can Allah ya faɗi cewar a cikin suratul abinan nur cewa mazinaci da mazinaciya azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda mazinaci namiji da mazinaci mace kowanne a masa bulala ɗari in an kama shi ashe wanda ba su da aure kenan waɗanda misali ba su taɓa yin aure ba amma ka taɓa yi mata fita za a yi maka wannan idan an kama ka za a yi maka bulala abunan za a jefe ka ga baki da da kuma inda ubangiji ya yi kawo hukunci na masu sata a wa tsarika tufafa uku aidiya kuma jaza'an kasa ba na kalan min Allah haka kuma mai sata namiji ko mai sata mace barauniya da barawo kenan ko barawo da barauniya su ma aka kama su saidu sun cika sannan <clears throat> an kama akwai shaidan na sun yi satan kuma abin da suka satan ya kai matakin a guntula hannun to sai a yanke hannun saboda gobe wannan hannun da ta yi satan in za a yi satan ma dungulmin ba zai yi ba sai dai ɗayan kuma ta yi kafin ita ma nan gaba hukunci zo kanta an gane wannan ko zakarahu abubakar abin ambari an abi an ubayi bin kabin fa tilawatuha an shafe karatun wannan aya na jefa da ya zo cikin suratul ahzab amma wa baka ha, amma ba hukuncinta yana don haka ya ce wa iza adna ila mawdu'i suratul karima idan muka dubi wato wannan maudu'i na wannan sura mai karimci na da mu samu anna surata ibtada'at bi tawjihir rasuli ta fara ne da fuskantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ila taqwa ma'ana ila taqwallahi zuwa ga ila taqwallahi zuwa ga tsoron Allah to malamai suna bayanin cewa da Allah yake ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ba yana gwada maka kaman kai tsaye da annabi ake ba domin annabi mai tsoron waye mai tsoron Allah ne Kama ana fuskantar da jawabin ne zuwa ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi shi mai tsoron Allah ne kuma shi yake kira zuwa ga zuwa ga tsoron Allah dan haka wato ainihin ta fuskantar da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga maganan tsoro ga Allah tabaraka wa ta'ala wa adami da'ati lil kafirin alil kufari ko lil kafirina ga barin kuma da'a makafirai wal munafiqina da kuma munafikai kada a gona su wa ba'da zalika bayan haka kuma a alqat bi kalmatil haqqi wal fasli sannan suran ta jefa kalma na gaskiya da rarrabewa fi ba'di taqalidi wal awda'il ijtima'iyya wato a wani bangare na taƙalidanci da abin da ya shafi mahaɗa na mutane wanda aka yi magana a kan wato ainihin yadda mutane da su yi rayuwansu sun matanawalat gazwatul ahzab sannan kuma suran bayan ta yi wannan magana na cewa kada wane ya jingina haihuwa mawanan da ba shi ya haife shi ba kar ka kira wani baban ka a matsayin shi ya haife ka a hali ba shi ya haife ka ba an gane ko bayan suran ta yi magana akan wannan to sun matanawalat gazwatul ahzab sai kuma suran ta koma magana akan yakin ahzab abin da yasa ake cewa gazwatul ahzab ko gazwatu a gazwatu khandaq duka ɗaya ne amma abin da yasa ake ce gazwatu khandaq saboda yayin da aka zo yakin kafin kafurai su zo akwai rami da annabu da sahabbansa suka haka domin ɗana tarko makafurai ta inda ba za su iya tsalle su haye ramin ba sai dai su fada cikin ramin ina fata muna lura in kuma ka kira ta gazwatul ahzab shine ma'ana yakin taron dangi kafurai sun raba goron gayyata sun haɗa taron dangi don su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da suka kai adadi kamar mutum dubu goma sha biyu su kuma musulmi kwata-kwata ba su wuce dubu uku ba Allah kuma ya kawo musu ɗauki to kaga ko shine aka kira ta gazwatul ahzab ma'ana saboda abunan ƙungiya kungiya suka rika zuwa aka tuttura goron gayyata ku zo mu ruhumasa ku zo mu ruhumasa ba shine ake kiran taron dangi ba yanzu ko kuma kuka haɗu ku biyar kuka da ɗan makwabcinku me yake cewa kun yi sun masa taron dangi ko yawo to haka suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai ba su nasara ba wa wasafat sannan kuma suran ta siffanta mashahiduha wa malabisatuha wato mahalattarta da kuma ainihin mene wato ainihin suranta siffanta mahalattarta wa suratu ahwalil na fiya da yanayi na yadda musulmai suke cikin ainihin wato suran duka ta zo da bayani a kai kama wasafat sidiki Ba'adin mu'mini kama yadda suran ta yi magana a kan gaskiyan wasu sashi na mu'minai wa bala'uhumul hasana da kuma jarabawa mai kyau da Allah ya musu wa ikhlasuhum lillah suran ta yi magana ikhlasi na mu'minai fil jihadi a wajen jihadi ووصفت الآية ووصفت الآية الرحيل الكافرين بغيظهم sannan kuma ta siffanta alamomi ko aya da ta yi magana akan bakin ciki da kafirai za su samu kansu a ciki wa himayatin lahi lil musulmina da kariyan da Allah ya ba wa musulmai fi hazihil mawqi'a a cikin wannan yaƙi da ya faru tsakanin muminai da kafirai sun matanawalatul hadis sannan zancen ta ci gaba da ci gaba da bayani an zaujatin rasuli sallallahu alaihi wasallam Sunan kuma ta yi magana a akan matayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko wata wa takhayyirihinna baina mata'il hayati dunya wa zinatuha wa baina Allah wa rasulihi wa daril akhirah an gane ko suran ta yi ainihin wato magana don gane da abin da ya shafi wato zaɓi da aka ba wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suran ta yi magana akan haka ma'ana zaɓi da aka ba wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don gane da shin mata'in duniya suka zaɓa da kwalliyanta ko ko sun zaɓi Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suran ta yi magana kan wannan da kuma gidan lahira sun ma'amarat hunna bi kafa da saut suran kuma ta yi magana ta yi umarni da sassautar da murya an gane wannan ko wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hassahunna mana suran ta yi magana da sassautar da murya wa hassahunna da kwadaitar da su alastikirari fil baiti cewa su zauna a cikin gidajensu wa karna fi buyutukunna kenan wala tabarrajna tabarrujar jahiliyatul rubula suran ta yi magana duka akan wannan an gane wannan ko sannan wa adami tabarruj da rashin tabarruji suran ta yi magana akan haka wastadaratul ayatu ayan ta ci gaba da koro bayani fi bayani juz'ul mu'minin a jaza'ul mu'minin wurin bayanin sakamakon mu'minai wal mu'minati da mu'minai mata kamar yadda Allah ya yi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe kama ta'arradat li ba'd al ahkam at tashri'iyya kamar yadda ta bujuro da wasu sashi na hukunce hukunce na shari'a minha daga ciki suran ta zo da hukumu ziha ta zo da hukunci na mene na zihari ai an san me zihari ko shine mutum ya dubi matansa ya ce hannunki kamar irin na uwana ne ko a'a bayan ki kamar na mahaifiyata ko ke kan ma kin zama kaman mahaifiyata ko kaman kanwata ko kaman yayata to kana faɗan wannan yanzu ta zama haramun a gare ka haramun naka kusance ta amma ba a cewa aure ya ƙare to sai zaman a da can sai akan yi ƙeta sai mutum ya faɗi aka yana so ya cutar da matan sai zama ba zai zama ya kusanci matan ba ko ba zai zama ya sake matan ba zai zama ana kallon kallo kenan ana zaune to sai Allah ya kawo shari'an da da a yi idan ka faɗi wannan sai Allah ya yi bayanin irin abin da da ka yi kafin matan ta dawo ta halatta maka na ka kusance ta ya kawo cikin suratul mujadala an gane wannan ko ya kawo yan tabaiwa ko ba haka bane ba ya kawo yin abin nan ciyarwa ya kawo yin azumi duka idan ba ka yi ɗayan cikin uku ba to ba za ka kusanci matan ba to suran ta zo da hukuncin zihari an gane wannan ko ta zo da hukuncin zihari wata banni ta zo kuma da hukuncin wato misali ka ce wane babanka ali ba babanka ba ko na bai kama da wani wata addada zaujat da kuma iyakancewan mataye wa hukumar hijabi da hukuncin hijabi a shari'i na shari'a ila gairi zalika min al-ahkam at-tashri'iyya zuwa ga abin da ke koma bayan haka na hukunce hukunce na shari'a duka suran wato ainihin ta zo da shi suran duka ta zo da wannan bayani wa fi kitabi surati tajidu ayati shahira takshifu an a jasa an jisamatil aib wato a karshen kuma cika suran da ka samu ta zo da aya wadda take ainihin rabe tsakanin wa'inda suke masu bin Allah da wa'inda suke ba masu bin Allah ba almulakka cewa ala atikil bashariya wa ala atikil jama'atil islamiyya bi siffatin khassa wa hiya al aqidatu wal istiqamatu alaiha ta zo da magana ƙarshe wajen tsai da mutane akan aƙida da kuma tsayuwa akan haka duka suran ta yi magana akan wani bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ay ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wala tud'il na wal munafiqin kada ka yadda ka yi biyayya wa kafirai ko ka yi biyayya wa munafikai to shine bayani yake nuna an yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manufan zancen ta jiyo kanwa ta jiyo kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tud'il kafirin wal munafiqin kada kai biyayya wa kafirai kar kuma kai biyayya wa munafiqai ai fi ma yukalifu shari'at kenan ko fi ma yukalifu shari'atika cikin abin da ya saba wa shari'anka kenan inna allaha kana aliman hakima lalle Allah ya kasance mai ilimi ne kuma Allah ya kasance mai hikima ne fi ma wato ya khuluquhu cikin abinda Allah ta'ala yake halitta na wattabi ma yuha ilayka min rabbik inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wattabi ma yuha ilayka min rabbika ka bi abin da aka maka wa'ayi da shi daga wajen ubangijinka kar ka bi soye-soyen zukatan kafurai kar ka bi na munafikai a ka bi abin da aka yi maka wato wa'ayi da shi daga wajen Allah wata bi ma yi wa ilaika min rabbika ka bi abin da aka yi maka wa'ayi da shi daga wajen ubangijinka wato alkur'ani kenan inna allaha kana bima ta'maluna kabira lalle Allah ya kasance game da abin da wato ainihin suke aikatawa mai ba da labari ne an gane wannan ko zai ba da labari bawa in yayi aiki ya manta da yayi Allah ta'ala yana sanar da wannan aikin na'am Wata wakkan 'ala yana umurtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga kai da zaka ce manzan Allah abun dogaran ka kaga ka rikice ka bata tun daga manzo Allah Allah ce masa yake wa tawakkal ala Allah ka dogara gawa ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta ko wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wakkala al'amuranka ka miƙa al'amuranka wa Allah ka dogara da shi domin wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi kai ma ka dogara ga Allah duk abin da ka sako a gaba ka dogara ga Allah Allah ya ishe ka akan wannan abu kar ka dogara da kowa tun da gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani bawa da iya dogaro da kansa ya kamata annabi ya dogara da kansa to amma sai aka cewa annabi ka dogara da Allah yana nuna me sauran bayi min baji aula a ce su suke dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala don haka wata ala Allah ka dogara ga Allah kafa billahi wakila lalle Allah ya ishe ka ya zamto abin dogaro ai Allah ya isa ya zama abin dogaro ai hafizan laka kenan Allah ya isa ya zama kiyaye gare ka wa ummatuhu da kuma al'ummarsa sa wato al'ummarsa kuma tabalahu su ma da su bi shi ne bi zalika cikin haka kulli gaba daya wato fahiya aidan ita dinnan har wa yau ma'amuratu abun umarni ne fi jami'i ma ta da dukkan abin da ya gabata mabda'u surati wato na mafarin wato ainihin sura don haka Allah tabaraka ta'ala yana ce masa ya dogara ga Allah kuma Allah ya isa ya zama abin dogaro wanda da shi ake dogaro summa bada ta'ala bi zikril adatil jahiliya sai ubangiji ta'ala ya fara ambatan al'ada wato na mutanen jahiliya wa man'iha da kuma hana ta min tilkal na irin wannan al'ada na zahiliya na jahiliya wanda za'ama ba'dun nasi anna lahu wasu wasashin mutane suna riyawa suna da zuciya guda biyu kuma ya kullum min huma kuma kowace zuciyan suna aiki da ita suna hankalta da ita kuma Allah bai sa kamar yanzu misali suna da aqidan ina magana da kai kuma ina magana da wannan eh dai yiwu ko kana mun magana ina sauraren ka wannan ma yana mun magana a one time kuma kowa na ba shi kyakkyawan saurare don iya ba da bayani a kan maganarsa ai baya yiwuwa dole sai a sauraruwa a saurari ɗaya tunda yanzu ko mutum biyu ne suka zo wannan yana kaza kaza wannan yana kakance kai kai shiru a jina mutum ɗaya saboda an ce duka da a ji nasu to maganganun da su rika gware kuma kai mai sauraro zuciya ɗaya aka baka ma ja'alallahu lirajulin min ne. fi jaufi an fahimta ko to shine wato sai ne ubangiji ta'ala ya kawo ayin da za ta bata wannan iddi'a'in da suke yi na wai mutum yana da zuciya guda biyu ya Allah ta'ala ke cewa ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من كلبين في جوفي ai Allah bai sanya wa ɗan adam zuciya guda biyu ba kaga wannan raddan ne alaman kala zalika raddi ne ga wanda ya faɗa haka cewa iya da zuciya guda biyu ɗan adam zuciyarsa guda nawa ne guda ɗaya hankalinsa ma ba guda ɗaya ne ce kaga wannan hankalinsa ya fi ashirin a ya dawo abu ya zama shiririta hankalinka kwaya ɗaya zuciyanka ma fa kwaya ɗaya bi ma'ana karɓan maganganu da kake na hankali to na'uran da yake karɓan wannan zancen guda ɗaya ne ba biyu ba ne to da haka daga zaran ya haya ɗaya to mutanen ma dole su haya guda ɗaya su dawo guda nawa su dawo guda biyu shi yasa yanzu in mutum biyu suka zo mai da magana to sai a ce kai je ka gaya ma wancan abin da ya faru kai kuma je ka gaya ma wancan abin da ya faru ko ba ka ke ba ko ƙara ka kaka ce kai ka je ka ba da statement ma wancan kai kuma je ka ka bada statement ma wancan amma ba dai ku bi ku haɗu a gabana dukan ku the same time wannan yana yayaye wannan yana yayaye kuma ina zan rubuta statement dai yiwu kaga ba zai yiwu ba zuciya kwaɗi an gane wannan ko karɓan maganan kwaɗi shi ma ja'alallahu li rajulin min ni fi jawfi ubangiji bai sanya wa bawa wato zuciya guda biyu ba a'a bai sanya masa haka ba an gano wannan ko da haka sai ke nuna li'annal kalba ma'adinin ruhi domin alhaiwani domin zuciya ai wata ma'adani ne na rai wato ainihin na halittu ko na dabbobi ne ko na mutane ne almuta'allakun bin nafsi bin nafsil insan wanda tara yi da ran ainihin dan adam don haka sai zamanto cewa mai ba zai yiwu a ce wannan na aiki wannan na aiki ba saboda dole ɗaya ta saurari ɗaya in ba ka ba da a samu na ƙasa da shiririta a cikin maganan da kake saurari wamin tilkal al'ada daga cikin irin wannan al'ada akwai azihar. Allah ya kore iddi'a'in da mutane suke na suna da zuciya guda biyu sannan yanzu kuma ba zai kore na cewa wato ga yadda za a yi da mas'ala ta zihari don kayi zihari wa matarka bayi nuna matan naka ta zama gyatumanka domin da ta zama gyatumanka to babu kuma wani abin da da a ce ka yi ta dawo ba gyatumanka ba kuma inda gyatumanka ne da ba da a samu aure a tsakaninku ba ina fata muna lura da haka wani wasu kalmomi ne wanda ake faɗansu to sai musulunci ce in ka faɗa akwai yadda da a yi da kai an gane wannan ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ma'ana malam yake bayani wa min yana daga cikin irin wannan al'ada akwai az-zihari akwai zihari bi an yaqulu wahidun minhum shine wani daga cikin mutane ya faɗa da ga matarsa ya ce anti alayya ka zahari ummi ke nan a gare ni kaman bayan mahaifiyana ne don haka fata haramu alaihi sai zama ta haramta masa kenan sun haramta matan gare shi walam yam ba zai zamanto ya taba kusantanta ba sai zama hakan da aka yi ya ta haramta masa amma walam yan fask nikahahu bai ɓata mai ba aurensa ba biha da wannan auren ba ta ɓaci ba fatabuka in ya bada hakan tana nan zaman matansa amma ba kusanta sai zama fatabika ma'ahu tun sai zama tana nan kamar wata rataya ne wadda aka rataye babu ruwan kowa da kowa allahu zalika sai Allah ta'ala ya mai da wanda ya ce ba za a yi haka ba wa ƙala yake cewa ma ja'ala ko yake cewa ko wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna haka kuma mata da kuka sanya su kuka yi musu ziharin nan to ubangiji ta tabaraka ta'ala bai sanya su sun zamanto me ba sun zamanto ma to iyayenku ba shine wa ma ja'ala ko azwajakum allati tuzahiruna hunna ko ummahatikum matayen da kuka musu zihari kuka musu irin wannan kalma na ke kamar mahaifiyata ko hannunki kamar na gyatumata ko kazanki kamar na mamana duk wannan da kuka faɗan nan to matan fa ma hunna ko ummahatikum ba su zamto iyayenku ba ba su zamto me ba iyayenku ba kamar yadda ku kuke faɗa to ba su zama iyayenku ba saboda me sa. don haka ubangiji ta ta ta'ala ya ce ba zanto wato ainihin iyayenku ba wa innan mata shine ma hunna ko mene hatikun? ai ba zanto wato iyayenku ba to kaga wannan yake nuna cewa wato ba wai sun zanto iyayen mutum ba ne? wa ma ja'ala iya ko sannan kuma abubuwan da kuke sanyawa wato na kiraye kiraye ku ce na babana alhari ba babanka ba ka cewa na ɗana alhali ba ɗana ba ko shi ne shine aku wato sanyawa da kuke na wannan cewa wa ma ja'ala abna abna'akum cewa abun da kuke iddi'ai ko kuke sanyawa na uba abunan kai ba ɗanka ba sai ya zamanto yana biyarin da kai ko kai kana nuna ɗanka ne misali yanzu mutum sunan babansa abubakar amma da ya tashi biyarin sai jingina sunansa dawa da usman misali sai a ce ibrahim usman maimako a ce ibrahim abubakar sai a ce ibrahim usman haka ma mata a gidan mijinta bai kamata ta yi biyarin dawa ba da mijinta ba ta ce hawa'u musa alhali musa mijinta ne sani kuma shine babanta a'a ya kamata ta dinga amfani da hawa'u sani ne ko karatu take yi tunda ta yiwu aure zo ya kare tsakaninsu da waye da mijin kaga kuma da je ana yadda da ai canje-canjen suna in ba ka bar ci gaba da biyarin da sunan mijinta na da kaga ai na dama kuma ba ma na yanzu ba an fahimta to shine ake hana irin wa'annan cewa wannan da ake sanyawa wato bai zamto ba su zam wannan iddi'a'i da ake yi din na kiraye-kiraye ka jingina sunanka ma wani baba da babanka ba to wannan duka an hana wannan wannan shine Allah ce duk wannan abin da kuke faɗi din shine ma'ana qaulukum bi afwahikum maganganu ne kawai kuke faɗa da bakin ku amma ba wai shari'a ne ta ba ku dama ba wallahu ya yaqulul haqqa Allah shi yake faɗan gaskiya kuma wa huwa biyu sabil shine yake shiryarwa zuwa ga hanya ta gaskiya don haka wannan iddi'a'in da kuke yi wato ku kirawa na da baban da ba nasa ba kuskure ne magana ne kuke yi da bakunanku amma Allah yana shiryar da mutane zuwa ga hanya shine wallahu ya ƙulil haƙƙa Allah yana faɗan gaskiya kuma wa huwa yahdi shi yake shiryarwa zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya hanya wadda take ta daidai hanya ta gaskiya shine sai aka gaya mutane ga yadda da sina ادعوهم li'aba'ihim huwa أقسط عند Allah. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما abin da zai kara fito maka fili da ayin aka karanta sai Allah yake gaya wa mutane ud'uhum ku kirayi waɗanda da ku kiraya li aba'ihim da iyayensu ku ce wana wane amma wanan ya zama baban wanan ne sannan kai ma an ce waye sunanka kamar yanzu ni san ce ibrahim ahmad saboda ahmad shine mene shine babana an fahimta ko to karkai biyarin da sunan baban da ba naka ba ud'uhum li abaihim ku kiraye su da iyayensu huwa aqsadu inda wannan shine yafi zama adalci a wajen Allah an gane ko shine yafi zama adalci a gun Allah fa illam ta'lamu aba'ahu in ko ba ku san iyayensu ba to fa ikwanukum fid dini wa mawalikum yan uwanku ne cikin addini an gane ko ko kuma ka ce maulana wane a matsayin mana in bawanka ne ko kuma ka ce banu an ko ku ce banu annikum ƴaƴan ƴan uwanku ko ƴaƴan baffaninku ai bi an shi shine ku ce a kuna fulan dan uwan mu wane au ibnu anni fulan ko dan na wane ma'ana karka jingina mutum da sunan baban da ba ne ba ba nasa ba don haka Allah ce ud'uhum li abaihim ku kiraye su da iyayensu wa aksatu inda Allah hakan shi ya fi zama adalci a wajen Allah an gane ko fa illam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayen nasu ba to fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum yan uwanku ne cikin addini kuma majibuntanku walaisa alaikum junahun amma ba laifi akan ku fi ma akhta'atum bihi abinda kuka yi kuskure da shi to wannan Allah ya kauda kai akan wannan inna Allah tajawaza li an ummati alqata wan nisyan wa masikurhu alaihi to wannan ma akhta'atum bihi babu laifi akan wannan walakin ma ta'ammadat qulubukum eh amma ya zama ba abin da zuciyanku ta yi ganganci a kai ba ta yi aikin da gangan in da gangan ne aka yi an yi laifi in an yi kuskure kuma allah ya yafa wannan kuskuren kan allah gafuran rahima allah ya kasance mai gafara ne kuma allah ya kasance mai rahama wa min ha aidan daga ciki har wayo akwai at-tawaris bil imani akwai gado da ake da imani wa kada hasala zalika fi islam hakan ya faru a farkon musulunci da a farkon musulunci kamar yadda yanzu muke musulunci ni da kai a farkon musulunci ya halatta an ka mutum gaje ka ya halatta na mutu ka gaje ni a farkon me a farkon musulunci shine at-tawaris bil imani gado da mene da imani an gane wa qad asar zalika fi sadr islam hakan ya faru a farkon musulunci fatawarasu bil hijrati aw bit ta'akhi famana Allahu zalika sai suka sai suna gadan juna wannan muhajiri sai gaji wannan muhajiri ko a farko farkon musulunci to sai Allah ya ce ba za a yi haka ba sai canja al'amarin sai ke cewa annabiyu auna bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطورا ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce annabiyu aula bil mu'minina mene min anfusihim annabi shine ya fi soyuwa a gurin mumini sama da wa sama da yanda yake son kansa in kana son annabi daidai yanda kake son kanka imani babu in kana son annabi yadda kake son iyayenka imani babu in kana son annabi yadda kake son wasu mutanen duniya imani babu in kana gabatar da maganan manzan a magananka akan maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma imani ya san matsala an fahimta ko to shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bayani akan wannan cewa annabi aula bil mu'minina min anfusihim wato shi annabi shi yafi soyuwa a gurin muminai sama da kansu domin la a hadukum hatta ya yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya zama son zuciyansa bi ne ga abin da na yi mene ga abin da na zo da shi an gane wannan ko an samu wani hadisi wanda imamul bukari ya fitar da wannan hadisi kuma hadisi ingantacce ne hadisi na 6632 wanda wannan hadisi an samu daga an umar bin al-khattab radiyallahu anhu kala an samu daga umar dan khattab Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in kai ɗinnan na fi son ka sama da yadda nake son komai ya annabi illa min nafsi sai dai ban da kaina mana ina son ka sama da yadda nake son kowa a duniya amma ban da kaina kamar yanzu ina son ka amma na fi son kaina akan yadda nake son ka haka sai dina umar ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ina a'a wallazi nafsi biyadi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik wallahi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika har sai na zama ni na fi soyuwa a gunka sama da yadda kake son kanka faƙala lahu umar sai umar take ce fa innahu hul'ana a yanzu haka wallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la'anta habbu ilayya min nafsi wallahi na fi ƙaunanka sama da yadda nake son kaina فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النبي صلى الله عليه وسلم ce al'ana ya umar yanzu kan tabbas umar imanin ka ya gama cika kaga inda ba haka bane sai Allah ya ce a imanin umar din nan gutsire ne bai cika ba amma yana faɗan haka Allah ya sanar da annabi imanin umar ya yi full kawai ya riga ya cika ba tangarda ciki kaga wanda imanin sai ya cika sir sai aljanna shi yana da tabbacin imanin sai ya cika sir mu kuma ba wane zo ba mu labari yau fari gobe tsumma ko ba haka bane ba to imanin umar ya cika in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko to wannan kenan wa azwajuhu ummahatuhum to matan annabi kuma sai aka ce iyayen muminai ne to in matan annabi iyayen muminai ne to shi kuma annabi ya zama menene kenan ga muminai ya zama uba ga muminai to in ya zama uba ga muminai me yasa aka ce wa zaidu ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina yaya aka yi haka eh ya aka yi haka nan dai an ce wa azwajihu ko ummahatuhu ko ba haka ba to tunda kuwa matansa iyayenmu ne to mazala ma ya kamata ya zama babanmu to ta yada yi kowa in ya zama babanmu a ce banda zaidu <laughs> eh sannan idan matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama iyayenmu shi nan wato kamar yadda iyayenmu yanzu suka haife mu suka zama da mu iya zuwa kai tsaye mu shiga gidansu mu zauna kai tsaye mu yi hira da iyayenmu haka ma da sahabbai da su iya yi da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gashi wato tunda an ce iyayensu ne to in haka ne me yasa kuma Allah yake cewa bana eh, menene eh, fas'aluhunna ko min wara'i hijab in da ku roƙe su wani abu he suna cikin hijabi lib lib lib akwai shamaki bainaka wa bainahum kafin ka karbi wani abu a wajen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan wani irin iyaye ne wanda ba hali ɗansu ya je ya zauna da su sai suna cikin hijab lip lip lip wasu irin iyaye ne kira wasu irin iyaye ne iyayenka ne amma ga shi an ce karka tambaye su abu sai suna cikin hijabi kuma ba ka je ka zauna ka yi hira da su irin yadda kake zama ka yi hira da ba da mahaifiyarka ba kuma sannan an ce iyayenka ne to ai kuma kana da gyatuman da ka san ita ta yi naƙudanka ta haife ka to amma yanzu ga wasu bayin allah da baka zo duniya ba ma aka ce kuma da kai da uwan naka su kuma iyayenku ne to ya da kenan yanzu an waye gari da kai da gyatumanka kun haɗa uwa eh <laughs> ya da ka warware wannan da kai da gyatumanka kun hada uwa ko ba haka ba to tunda kun haɗa uwa labudda kuwa mijin wannan uwan ya zama shi ma uba to yanzu banza Allah ya zama babanka ya zama baban babanka to ya ke haka <laughs> to kaga wani abubuwa sai ka ɗauka da cewa akwai uba na haihuwa akwai uwa na haihuwa akwai uba na addini akwai uwa na mene na addini don haka wa'innan matan annabu da aka ce iyayenmu ne iyayenmu ne cikin mene cikin addinin musulunci sun zama iyayenmu cikin addinin musulunci to sai zama tunda sun zama iyayenmu cikin addinin musulunci yanzu babu kai ba babanka ba kakanka ba kakan kakanka ba waye dukanku kun zama 'ya'yan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma 'ya'ya na mene 'ya'ya ba na haihuwa ba 'ya'ya na addini manzon Allah ma ya zama baba ga al'umma baba na addini ba baba na ba ba baba na haihuwa ba to shi yasa ba zai yiwu ka je ka zauna da matan manzon Allah kuna taɗi kuna zantuka a'a ba zai yiwu ba amma maman ka fa ya halatta ka shiga wajen yatumanka ka yi sallama matukar ba ta cikin tsaraici tana cikin zaninta da riganta da kwali. ba da ta sallaman ka ta tashi firgigi ta je neman hijabi ta lulluɓa ba saboda kai ɗanta ne an fahimta ko da haka matan manzan Allah wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen mu'mine ne ai bi ma'ana al-mu'minin fi hurmati nikahihinna iyaye ne na an haramta muku ku auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku mu'minai kenan amma ba da mu ba saboda mu ba mu nan ba mu rayu da su ba waɗanda suka rayu da matan annabi an hana su su yi mene su auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko an hana su su auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka mana hurmatu nikahin na haramcin auren su nikahin na alaihim akwai akan mu'minai tahriman mu'abbadan haramci na har abada shi yasa Aisha annabi ya mutu ya batta shekaran ta goma sha takwas amma haka ta ƙara rayuwa ba ta yi aure ba haka ta gama rayuwanta ba ta yi aure ba yanzu kuma akwai 'ya'ya ma 'yan shekara sha takwas ba amma yi auren su ba tukuna amma ita har ta yi auren har an gama an ce kuma ba wanda dai aure ta kuma ba ta yi waye wa Allah ba ba kai saka ce ga mijin Aisha bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba kai saka ce ga mijin Hafsa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukka matan da ya mutu ya bari ba su aure ba an gane wannan ko don haka wannan haramci ne na har abada illa fi gairi zalika sai dai abin da ke koma bayan haka minan nazari ilaihinna na kallon matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal kulwatu bihinna da ke banta da su to fa innahu haramun wannan ma menene haramun ka zauna a ce a da lokacin annabi sabai zo su rika kura ido matan manzal a an hana haka kuma ba za zo su zauna da mata annabi su yi hira ba an yi mene an hana an gane wannan ko don haka wato kaba ta yadda ya zamanto cewar wato haramun ne kama huwa sa'iril ajnabiyya sun riga sun zama wato mata ne wadda suke muharramai ga ainihin wato su ainihin al'umma musulmi an gane wannan ko da haka sai ya zamanto cewa wala ya ƙulu libanati wato a kawatin lilmuminina ba da a gaya wa 'ya'yan wato ainihin manzan Allah sa sama a cewa innan yan uwan muminai ne ba kamar yadda yanzu misali aka ce a ah, to ai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya ne sai mu mu ce to ai yayan matan annabi sun zama yayin mu ko abu kazan mu ba da faɗi wannan ba an gano wannan ko wa haza wa minan nizami wat ta'zimi min izamin layi wani tsari ne da girmamawa daga cikin girmamawa na Allah sai ubangiji ta'ala ce wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'ad sai kuma yan uwantaka na jini sashi yana sama da sashi kamar da muka yi bayani a baya a farkon musulunci ana gadan mutum saboda imani da kuka hada kai a ciki daga baya sai Allah ya ce a'a wanda dai gado sai ulul arham waɗanda kuka haɗa tsatso waɗanda kuka haɗa jini wadda yake akwai gado a tsakaninku shine ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillahi cikin littafin Allah ai fil irs kenan akan mas'ala ta gado fi kitabillahi cikin littafin Allah min almu'minina wal muhajirina mu'minai da muhajirai babu gado a tsakaninsu in ba su haɗa jini a tsakaninsu ba in ba su haɗa wato dangantaka na gado ba dan dai wane ya shiga musulunci wane ma ya shiga almuhajirun muminai wani ya ce barin gaje ka saboda aini ma musulmi ne kai ma musulmi ne kamar da da aka yi a farkon musulunci to sai Allah ya zo min dun wannan an fahimta ko shine bi ma'ana wa amana fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina ai bi ma'ana an hana wannan tunda hakan ya faru ne a farkon musulunci an gane ko wa ulil arhami ba'dhum aula bi ba'd ma'abuta wato ainihin Eh, zamantakewa ma'ana ma'abuta tsatso wadda akwai gado a tsakani sashi yana sama da sashi aula ko ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillahi min al-mu'minina wal muhajirina yanda Allah ta'ala ya fada illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai idan wani wanda yake da arziki da ya ga alamun mutuwa ya zo to zai iya kiran wani ɗan uwa musulmi ko wani mumini da ya san wannan mutumin allah sai ya bar wasu ci in na mutu a bawa wani abu kaza a dukiyana ai dama ba a wasu ci wa magaji yanzu ba ka zo mutuwa ka bar wasu ci ka ce ɗan kawa ne mota na na gu kaza in na mutu a bashi kuma iya cikin magada ai to ba da bashi ba. domin aka ba shi ya zama an yi zalunci ba ba wa sauran ba sai dai in da ka ba su dukansu kafin ka mutu an fahimta in gida ne ka raba musu kafin ka mutu na fata muna lura to amma in wani daban ne wanda bai cikin magada shine ubangiji ta'ala ke cewa cewa illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in da ku aikata wani kyautatawa maɗe daga cikin wato abokan zaman ku cikin musulunci shine bi wasiyatin kenan bima tuhibbuna an sulsi amwalikum fajaiz cikin dukiyanku ka ce a bashi ɗaya bisa ukun kuɗinka in ka mutu to ba matsala amma an kai wasiccin da zai lankwama dukiyan magada nan kuma ba za a cika wasiccin ba ka tara jama'a saboda 'ya'yanka suna fetsara matsiya ce to jama'a ku sai da idan na mutu duk kuɗina a ba masuwa ne ku kuwa da ku gatsiya ba da ku gaje ni ba to a ko me suke maka Allah ya riga ba su gada yanzu abin da suke maka ya rage su je Allah ya musu hukunci akan abin da suke maka ina fata muna lura shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yace illa an tafalu ila awliyaikum ma'arufa sai dai in za ku bayar da wata kyautatawa wato ma abokan zaman ku na cikin musulunci kana zalika hakan ya kasance fil kitabi mastura wato ya kasance a cikin littafin ubangiji ta'ala maktuban a rubuta wa uridu bil kitabi fil mawdu'aini ana nufin littafi a wannan bigire biyu ko lauhil mahfuz ana magana ne akan lauhil mahfuz ثم بين تعالى أن وضع الأحكام amrun biyadilla sanya hukunci al'amari ne da yake hannun Allah fi jami'i shara'i a dukkan shari'o'i a samawi na sama wani ya kawo misali a wannan wajen bil fi shar'iyyan abubuwa guda biyar saboda su. da su Allah yake cewa. Wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha Allah ta'ala yace wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum haqiqa mun ɗauki alkawari wato da annabawa mun ɗauki alkawari na annabawa ubangiji tabaraka wa ta'ala mun ya mun ɗauki alkawari na annabawa lokacin da muka fitar da su daga tsatsan annabi adam mun ɗauki alkawari da su wa minka kai ma akwai alkawari tsakaninmu da kai wa min nuhin akwai alkawari tsakaninmu da nuhu wa ibrahima akwai alkawari tsakaninmu da ibrahim wa musa akwai alkawari tsakaninmu da musa wa isa bin maryam akwai alkawari tsakaninmu da isa ɗan maryam wa kazna minhum misaqan ghaliza mun ɗauki alkawari da su alkawari mai mene alƙawari mai nauyi alƙawari mai ƙarfi misaqan galiza mun ɗauki wannan alkawari da su ai ma hamaluhu na abin da kenan suka riga wa huwa imanu billahi ta'ala wato shine imani da Allah maɗaukin sarki mun yi wannan alkawari da su na ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما الله يتي ليسأل الصادقين أي ليسأل الله كينان صادقين عن صدقهم domin ubangiji ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyan nasu su ne annabawan Allah tabaraka wa ta'ala wasu kuma suka ce a'a wadda suke da'awa bayan annabawan Allah su ma za a tambaye su akan gaskiyar da suka yi riko da ita an gane ko to za mu tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu kuma wa addalil kafirina azaban alima mun tanadar da azaba mai raɗaɗi masu wa kafirai an gane wannan ko ai ma'ana a kazina bi ma'ana wato murriki alkawari kenan da su su kuma kafirai mun tanadar musu da wa'adda lil kafirina azaban alima mun tanadar da azaba mai raɗaɗi wa kafirai walamma bayyana ta'ala bayan da Allah daukin sarki ya yi bayani anna wada'il ahkam cewa cewa sanya hukunce hukunce inna ma huwa biyadihi yana hannun Allah ne hasal mu'minina sai Allah ya kwadaitar da mu'minai alattibai wato wajen alattiba'iha wajen bin wa'innan shari'o'i wa ta'ati da rasulihi sallallahu alaihi wasallam da da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bitazkirihim wajen tunasar da su bima an amalihi alaihi na ni'iman da Allah ya musu min hibzi na kiyayewa lamma aradal kuffaru yayin da kafirai suka yi nufin cewar da su yi da su dirmushe muminai a garin madina Allah ya kawo ɗauki wa muminai shine Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الله yana tunatar da muminai baiwa da ni'ima da ya musu yace ya ayu allazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku wanda kuka yi imani ku tuna ni'iman Allah akan ku iz ja'atkum junudun yayin da rinduna suka zo muku sune kafurai an gane wannan ko yayin da kafurai suka yi haɗaka. suka yi haɗin gwiwa suka yi taron dangi suka zo domin su halakar da ku an gane ko wato a wannan lokacin su kafuran nan wato aini wa kanu isna ashara alfan su dubu goma sha biyu ne daga wato shawa suka zo domin da sauran 'yan haɗaka da aka haɗu domin a ga an murkushe musulmai su kuma musulmai sun kasance wato wa kanan musulmuna fi hadhihi al salasatu alaf su kuma musulmai dubu uku ne kawai a wannan bakiya an gane shine ayyamu hafari handak kenan wunin da aka tona rami shine ake ce yakin handak yakin da aka tona rami aka yi gadan zarewa kafirai kenan cewa in suka zo da hawa maimakon yin katanga a zagaye garin madina sai aka canja shawari a haƙa rami ta inda in suka zo ba za su iya haye wannan ramin da mai ba da su ba an fahimta ko in tsalle da su yi masu haya ramun ba za su iya hayewa ba kaga yanzu itimis an sanya wani shamaki tsakanin su da muminai ta inda muminai za su iya samun daman yi musu duk abin da za su musu kuma za su zo gun sai dai su fada ina cikin wannan rami ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa fa arsalna alaihim rihan sai muka aiko musu da iska wannan wani gudumawa ne da tallafi Allah yayi wa musulmai sai ya turo wa kafirai da iska shine farsalna alaihim rihan sai muka aiko musu da iska guguwa mai tsanani wanda ta daidaita musu lissafi wa junudan lam tarauha da wasu runduna kuma wanda ba kwa ganin su mala'iku kenan an turo da mala'iku kuma su dubu daya wanda ba a ganin su an gane wannan ko wa junudan lam tarauha da mala'iku waɗanda ba su ganin su ba kwa ganin su wa kana Allahu ta'amalu na basira Allah ya kasance game da abinda su wa'annan kafirai suke aikatawa yana kallon su yana ganin su wa'annan mushrikai duk wani shiri da suka yi da attempt na su kawo karshen musulmai to Allah ya musu target ya riga ya shirya musu yana ga mun tsaya aya na tara daidai in Allah kai mu gobe za mu tashi aya ta goma kenan insha Allah shine iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum za wani abu ne to ina ganin an gwada mun lokaci yayi a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana Allah ya rufa mana siri duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan musulmi da suka ga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya yafe musu kurakuransu muna addu'a wa iyayenmu da malaman mu wanda suka ga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alheri mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yan kasuwa ma'aikata masu karatu masu jaraba masu sana'a ya Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari ka tunkuɗe shi ka hana shi sowa gare mu ya Allah muna roƙonka ka zaunar da ka san mu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah karba mana siri duniya da lahira marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su don da ba mu san su ba Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya dai Allah karba mana siri duniya da lahira ta manfa'ana ma allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين